daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 25 A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma baya ga haka a yaushe Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji takaddama da ta biyo bayan umarnin da gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta baya na rushe wani masallaci da aka jima ana ja'in ja a kan filinsa. sa. Yana cewa ne tun lokacin da muka saya wannan filin na masallacin muke fuskantar kalubale daga gwamnatin jihar Rivers. Muna ɗauke da ƙarin bayani sannan muna kuma tafa da shirin da rashin tayi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku. To amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya ce ya sake wani tunani game da ci gaba da ta'azzarar da harajin ramuwar gayya ke yi tsakanin amurka da china amma fadar white house ta yi sauri ta yi karin haske da cewa yana nufi dama ya kara haraji ma china fiye da yadda ya yi a makon da ya gabata kafin ya tashi zuwa faransa don halartar taron shugabannin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki shugaba trump ya kara harajin dala biliyan 550 a kan kayayyakin china da ake shigar da su amurka bayan da china ta ce za ta kara harajin dala biliyan 75 kan kayayyakin amurka da ake shigarwa da su china wanda shi ma martani ne na karin haraji da trump ya yi mata gabanin gabanin nan a jiya lahadi yayin da ya zauna don yin taron karin kumallon safe tare da sabon firaministan birtaniya boris johnson 'yan jaridu sun tambaye shi ko yana da na sanin saka harajin ramuwar gayya da suke yi da cana sai trump ya ce e tabbas don me ba zai yi ba 'yan sandan hong kong sun yi ja daga da bindigogi suka harba hayaki mai sa hawaye sannan a karan farko suka watsa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a jiya lahadi wanda shine karshen mako na sha biyu da ake zanga-zangar dubban masu zanga-zangar sun hau kan tituna wasunsu na ta jifar 'yan sanda suna kai musu hari da sanduna da roduna suna kuma barbada ruwan sabulu akan tituna don su yi santsi ga 'yan sanda wasu daga cikin masu zanga-zangar waɗanda fuskokin wasunsu ke rufe kuma suka sanya baƙaƙen tufafi sun yi ta fasa tagogin shaguna suna ta ci gaba da cillawa 'yan sanda hayaƙi mai sa ƙwalla da suka harbo musu. da safiyar yau litinin dinnan 'yan sanda sun ce wani ɗan sanda ya faɗi ƙasa yayin da masu zanga zangar ke jifar 'yan sanda wanda har ya sa wasu 'yan sanda shida suka zaro bindigoginsu wani ɗan sanda ma ya yi harbin gargaɗi a cewar takardun bayanai labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaba donald trump ya ce amurka da japan sun cimma yarjejeniyar cinikayya bisa manufa wadda za a rattaba wa hannu a watan satumba a lokacin taron koli na majalisar ɗinkin duniya Trump ya yi magana da manema labarai yayin da ya haɗu tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe a bayan fagen taron na ji 7 a garin Biarritz na ƙasar Faransa. Trump ya kira yarjejeniyar cinikai wata mashahuriyar yarjejeniya ga manomanmu da kuma makiyayanmu. Abe dai ya fi nuna alamar taka tsantsan. a lokacin da yake magana da tafinta na fassarawa ya ce shakka babu muna so mu shata batun nan na rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayyar Japan da Amurka ta wajen amfani da wannan damar. Babban jami'in diplomasiyyar Iran ministan harkokin waje Muhammad Jabad Zarif ya bayyana jiya Lahadi a garin da ake gudanar da taron ji sabon na shugabannin manyan kasashen duniya, amma bai gana da jami'an Amurka ba a lokacin da ya kai wannan takaitacciyar ziyarar. sai dai bayyanar zarif a biarritz inda shugaban amurka donald trump ya yi ta ganawa da shugabannin wasu kasashe shida ya zo da mamaki a lokacin da aka tambaye shi akan ci gaba da aka samu trump ya ƙi ce komai amma ziyarar zarif ta zo ne a bisa gayyatar shugaban faransa emmanuel macron wanda ya tattauna tare da takwaran aikinsa na iran hassan ruhani a kan zaman ɗarɗarɗin da ake yi a yankin tekun fasha wanda ke da alaƙa da janyewar da trump ya yi bara daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 da aka cimma da zuma tehran ta daina kera makaman nukiliya. gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya shugabannin masallacin da ke unguwar da ake kira Trans a birnin Fatakwal. na ci gaba da nuna rashin jin daɗin su bayan da gwamnatin jihar ta rivers ta ba da umarni aka rushe wani masallaci da aka jima ana shari'a a akan filinsa a cikin wani rahoto da za ku ji wakilinmu a birnin na fatakon lamid abubakar sokoto ya zanta da wasu shugabannin masallacin ko da yake kokarin da yi domin jin ta hukumomin jihar ya ci tura kawo yanzu dai rushe wani masallaci da ke anguwar trans amadi a birnin fatakwal da ke jihar Ribas a yankin niger delta na ci gaba da daukar hankula tare da janyo zaman zulumi da damuwa tsakanin al'ummomi daban-daban da suka ga tawagar jami'an tsaro da jami'an ma'aikatar raya birane ta jihar Taribas, suka zo da motoci katafila suka rusa wannan masallacin da aka kiyasta cewar kimanin musulmi dubu hudu ke yin sallah a cikinsa ƙasa kawai yanzu dai hadiman masallacin suna ci gaba da nuna alhininsu ko da yake dai wannan lamarin an sha kai ruwa rana tsakanin batun na ginin wannan masallaci da gwamnatin jihar Ribas tun lokacin a Ameci domin jin yadda wannan lamarin ya abku na ji ta bakin babban limamin masallacin Alhaji haru Muhammad. My name is uh, Alhaji Harun Muhammad, Imam Transamadi Central Mosque. Since we bought this land, government have been the one tormenting us. They have been tormenting Yana cewa ne tun lokacin da muka saya wannan irin filin na masallacin muke fuskantar kalubale daga gwamnatin jihar Rivers kuma sun daɗe suna takura muna akan wannan ginin na masallacin ba tare da kowane dalili ba kuma sadda muka saya wannan filin muna da cikakkun takardu na mallakar wannan filin kuma nan take suka rusa mana fili ba tare da wani gargaɗi ba haka kuma shugaban kungiyar kristoci ta ƙasa reshen jihar Rivers ya ziyarce mu domin jin abin da ya faru saboda ya samu labarin cewar an rusa mana wani masallaci inda na tabbatar masa da cewar ba rigimar addini ba ce rigima ce kawai tsakanin kwamitin masallaci da kuma gwamnatin jihar. Daga bisani na ji tabacin sakataren gudanarwa na wannan masallacin Alhaji Aliyu Abubakar Sadiq ga abin da yake cewa. My name is Alhaji Aliyu Abubakar Sadiq. The Vice President General, uh, Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs just left the site now. ya ce eh, mataimakin shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a najeriya yanzu yanzu nan ya bar nan kuma ya zo ne domin ganin abin da ya abku bisa umarnin mai martaba sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar kuma sarkin musulmi na sane da wannan matsalar kuma muna son su taimake mu su yi magana da gwamnan jihar Ribas domin ya bar mana filin mu da hakan kuma na ji ta bakin wasu 'yan kwamitin masallacin kuma ga abin da suke cewa wannan yana cewa ne sunana muhammad inkurege kuma ni dan jihar Ribas. Rivers ne kuma malami ya ce. Uh, Yana cewa ne Najeriya ƙasa ce da kowa ke da damar bautawa abin da ya ga dama kuma ban san meye dalilin da ya sa gwamnatin jihar Rivers ke yawan takurawa musulmi a jihar ta Rivers kuma ina son jawo hankali sarkin musulmi Muhammadu sa'adu Abubakar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin su ja kunnen gwamnan jihar Rivers barista Yeso Wuke ya zauna da musulmi lami lafiya a jihar ta sokoto? Sunana Muhammad Awal Abdulkarim. Da eh, matakin da muka ɗauka yanzu mun tuntuɓi mu. sannan kuma mun je wajen DPO mun yi magana sunana Abdullahi Musa Tabako. To yadda muka yi muka mallakin masallaci ne sai muka yi a hannun sib Amadi sarki ne a Amadin hmm. kuma shi ya sayar mana kuma mun biya shi ba bin mu ba shi yanzu haka ma ya Duk kokarin da na yi na jin martani daga gwamnatin jihar Rivers ya ci tura Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Tumarilla kafin mu je ga shirinmu na gaba mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa madalla yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi kashe su hanya mai kyau. Assalamu alaikum. A makon jiya ne hukumar FBI mai binciken manyan laifuka ta ƙasar Amurka ta kwarmata wasu 'yan Najeriya su 80 waɗanda ke damfarar mutane a can. ko ina makomar manufar gwamnatin tarayyar najeriya ta gayyato masu saka jari daga ƙetare masu sharhi kan lamuran siyasar tattalin arziki sun yi tsokaci sunana mahmud ibrahim kwali ka Madalla. Masu a makon jiya ne hukumar FBI mai binciken manyan laifuka ta kasar Amurka ta fallasa wasu 'yan Najeriya su 80 da ta ce bincikenta ya nuna sun damfari kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane a Amurka na miliyoyin dala ta kafar sadarwa ta intanet. Wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari ta shafe shekaru hudu cir tana gwagwarmayar jawo hankalin kamfanoni da 'yan kasuwa daga ƙetare domin su zuba jari a ƙasar a ƙoƙarinta na faɗaɗawa tare da farfaɗo da yanayin tattalin arzikin Najeriya. To ko ta wannan bincike na hukumar FBI zai shafi wannan manufa ta gwamnatin Najeriya? Akan haka ne wannan fili na da rashin tayi ya tattauna da Malam Bashir Muhammad ɗan jarida kuma marubuci akan siyasa da manufofin gwamnatin Amurka da kuma takwaransa Alhaji Bashir Hayati Gentile. ɗalibin siyasar ƙetare kuma mai tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje kuma shi malam bashir muhammad ɗin ne ya share fagen tattaunawar to batun saka jari abu ne da yake buƙatar wani yanayi wanda zai ba da abin da ake kira confidence da turanci ƙwarin gwiwa ga duk mutumin da yake da kuɗi a duniya wanda kuma su manyan attajirai na ƙasashen duniya musamman amerika da ka faɗa akwai waɗanda su ne suka mallaki manyan kamfanoni wanda ake kira multinational corporations wanda su kuma manyan kamfanonin nan kullum abin da suke kallo idan suka ce za su duke su a kasashe ba ma a najeriya kaɗai ba har ma a kasashe waɗanda ake ganin suna da arziki makamantan najeriya abin da yake damun su abu guda ɗaya ne na farko sukan dubi maganar batun tsaro duk lokacin da wannan manyan attajirai suke kokarin saka dukiyarsu ko su saka jariya irin wannan kasashe kullum abin da suke fara gani yaya yanayin tsaron kasar yake yaya kuma irin yanayin da zai ba su su ga cewa in sun saka dukiyarsu wani irin tabbaci ne suke da shi na cewa za su samu biyan bukata duba da irin yadda suka saka wannan dukiyar tasu in aka duba ta fuskar tattalin arzikin kasa an duba ta yadda su suke amfani da wata dabara ko su na wayo yadda suke damfarar waɗannan manyan kamfanoni sannan su kuma su yaudari ƙasar da suke tasu ta haihuwa duba da irin yadda suke shiga tsakani su kai su komo a nan su kai su komo a can ta ganin yadda suke ɗauko wasu dabarun da ake ganin ƙarshe mutum guda biyu suke cuta su shi ƙasar su ta haihuwa a wani bangaren a wani bangaren kuma su cuci su waɗancan masu manyan kamfanonin. To zan dawo gare ka Alhaji Bashir Hayati Jancile baya ga kai komo da kake yi a kasashen waje kana nazarin siyasa musamman kuma ta ƙetare din. In aka ce batun tattalin arziki ba ka raba shi kuma da siyasa. Na wannan wani tasiri zai yi a alaƙar Najeriya a siyasance da kuma fuskar tattalin arziki tsakanin Najeriya da ƙasar Amurka. da kuma sauran kasashe da suke ganin cewa ya kamata su hulɗa da najeriya tasiri babba zai saboda kasan ita harkar forum policy na kowace ƙasa manufofin ƙetare na kowace ƙasa akwai irin nata ita america tana faɗa kullum cewa buƙatar ta ce a ga fiye da ko'ina hmm. so daga najeriya ƙasa ce wacce ƙasar amurka ba ta da ita afirka ba dalili da yawa na farko saboda yawan jama'a na biyu saboda karfin tattalin arziki sau da haka idan ka kula kafin wannan abin ya faru gwamnatin amurka ta ringa aiko wani sako na ɓoye ga kasar yan najeriya sai ma inda najeriya take ganin cewa me yasa amerika take mana na farko tsarin biza mu take take cewa ta canja da akwai wani tsari da aka fito da shi na drop wanda ka je kai kawai idan ka taɓa zuwa an baka biza ta kare za ka je kai kawai kamfanin dhl su aika suka ce sun soki sai dai yanzu ka je da kanka kowa da kowa ɗaya kenan na biyu suka aiko da wani sako cewa duk wani wanda i harkar siyasa ko harkar zaɓe ita aka same shi da laifi ko cin hanci da rashawa nan ma ba za a bashi biza ba to haka maganar tattalin arziki shine ita Najeriya ƙasa ce wacce ita kuma ba za ta iya zama da ƙashin kankanta ba sai da ƙasashen irin su amerika da ƙawayenta dalili shine na abubuwa da yawa na farko idan kana son bashi a duniya ko ina ko bankin duniya ko bankin lamuni na duniya idan amerika ba ta goyon bayan kawai ba za ka samu ba na biyu idan kana buƙatar makamai wanda za ka kare ƙasar ka ko kai yaƙi a duniya idan amerika ba ta so ba za ka samu ba kai na uku idan kana buƙatar kai kanka ma irin taimako da ake bayarwa wanda ake international donors din nan a harkar lafiya a harkar ilimi a harkar eh, abubuwa da yawa na rayuwa in baka da goyon bayan amurka to ba za ka samu ba sau da wannan abu da aka inda mutane inda zai wa najeriya illa yana da yawa domin najeriya tana bukatar irin wannan abubuwa domin tattalin arziki ta iman kasa musamman yanzu da bashi yawa najeriya yawa kuma suna so su yi ayyuka wanda sai sun ciyo bashin a duniya sun zo sannan za su yi jama'a ayyuka domin an jama'a alƙawari to idan amerika ta ce wannan abin za ta kalle shi to najeriya tana cikin matsala na tattalin arziki kuma tattalin arziki ita ce matsalar siyasa matsalar siyasa siyasa kuma kasa ta rushe Malam Bashir ga abin da ya faɗa cewa akwai haɗari mai yawa musamman ta harkar dona agencies nan da sauran batutuwa da shi Bashir Hadi Jantile ya ambata idan haka ne ina mafita. Wato wannan abu abu ne wanda ni nake gani ya rataya a ma'aikatar harkokin wajen Najeriya wanda ake kira Ministry of Foreign Affairs. Ta fuskar diplomasiya ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake buɗe ofishin jakadancin diplomasiya a duniya shine maganar gano irin matsaloli waɗanda suka shafi tattalin arzikin ƙasa da musanyar academic programs wanda ake cewa karatu na ɗalibai da magana cinikayya hmm. kuma in ka duba tattalin arzikin ƙasa irin na Amerika ya ta'allaka ne da irin ƙarfi na bolum na kasuwanci wanda ake samu tsakanin ƙasar da kuma kamfanonin ƙasashe masu arziki irin su najeriya kamar yadda takwarana bashir dantala ya faɗa kuma tattalin arzikin ƙasa ai ita najeriya ba wani abu ne yasa ta zama mai mutunci a idan amurka a ba wai kawai don amurka tana kaunar najeriya ba ne na tuna maganar da dr harry kissinger ya faɗa lokacin da ake ta maganar rikicin mai tsakanin najeriya da ita a ƙasar amurka a lokacin marigayi general murtala ramad muhammad hmm. a inda kissinger ya taɓa faɗa a nan majalisar dokokin amurka wanda ake kira capital hill a inda yake cewa akan digon mai amurka za ta iya ƙoƙarin faɗa da dukkan wani mahaluki a duniya matuƙar tana da wata buƙata ta musamman wadda ta shafi tattalin arzikin ƙasa mafita anan shine tunda an gano irin waɗannan mutane guda tamanin waɗanda ake ganin suna damfara amurka suna kuma damfarar najeriya ta wani hannun saboda ai abin da suke kama abin da ne da bature yake cewa ill went ba wani abu ne wanda zai haifar da abin alheri ga kasashen guda biyu illa iyaka kamata ya mu sake sabon lale mu koma mu ga inda matsala take tunda rikici ne wanda ya shafi ba inda za a iya magance irin wannan matsala sai an bi ta hanyoyi irin na diplomasiya wanda ake kira diplomatic channels to idan aka bi waɗannan hanyoyi ba hanyoyi bane na confrontation na rigima eh, na fito na fito wadda za a ce bari a sazare bari a rika musanya maganganu waɗanda suke bakaki a hanyoyi ne na diplomasiya tsakanin jakadun ƙasashen nan guda biyu da jakadan amurka da yake najeriya da jakadan najeriya da yake amurka to kaga idan aka yi wannan aka yi abin da ake kira diplomatic synergy mm. wato aka samu wata fahimtar juna a diplomasiya mm. to ni ina ganin duk wata matsala ta addabe mu za a iya maganinta ba tare da an ce ba an yi wani kace na ce ba bashir ya ci jancile ɗaiɗaikun 'yan najeriya da suke shige da fice Eh, na tabbata wannan abin zai shafe su me kamata su yi na farko zai shafe su ta bangare daya ta bangare ɗaya kuma zai sa su samu nutsuwa oh. dalili shine ni tafiyan america ne yanzu ma akan hanya nan da yan watanni ta kila zanci Shi shine duk irin dokokin da ƙasar amurka take kasawa kan na gaya maka a baya ta daman akwai tagir wannan ne akwai abin da ta gano wanda yake faruwa ga 'yan najeriya shi sa suke sa abubuwa na tsauri a samun biza ko za ka je kasuwanci ko za ka je visit ko za ka je karatu ko za ka je wani abu to suna sa ido suna ganin wancan abun da suke da shi a rambun adana ajiye su ta FBI bincike sun gano cewa 'yan Najeriya marasa gaskiya ne. Sau da haka wannan akwai ban tsoro to inda za a yi nasara yanzu suka fito da abun ya nuna cewa gaba kiɗi abun a wata kabila ce guda ɗaya mafi yawa wasu mazauna wani yanki domin a cikin mutum tamanin a ce mutum saba'in da bakwai kabila ɗaya ce to wannan akwai ban tsoro kuma akwai nasara yanzu amerika za ta gana cewa ashe kallon da take yan najeriya duk ba su ne marasa gaskiya ba a'a akwai wasu mutane ko wani gungu da suke da irin wannan tsarin dama anan nake so in ce maka baka ganin an shafa wasu kashin kaji misali eh an shafa domin yan najeriya ne fasfot ɗinsu na najeriya ne a najeriya aka ba su biza da gwamnatin najeriya suka tafi da kasar najeriya suka tafi dole ne amma kuma na gaya maka shine abin bature mai lissafi ne baya abu da ka zai tsaya duba iga najeriya akwai yarika manya-manya guda uku to nan yarukan baki daya ya suke in sun zo biza kasar su ya suke yi yanzu abin da sa koma sai sun koma sun aura daban wanda zo daga bangare kaza a Najeriya ya suke a su wanda suka fito daga bangare kaza ya suke kaga yanzu an gano daga wani bangare ne musamman ga baki daya suke wannan to wannan zai taimaka wa 'yan Najeriya da kuma ita kanta gwamnatin Najeriya gane cewa ashe ba kowa ne mara gaskiya ba saboda haka wancan abin da aka muke tsoro ko mai zuwa kasuwanci ko mai zuwa karatu ko mai zuwa yawan bude ido zai samu sauki a gurin Amurka amurka a yanzu domin an gano a kowane bangare saboda duk wanda ya shiga kasar amurka da najeriya wanda zai iki da kawancin bangaren da aka samu inda mutum saba'in da bakon zai samu bincike mai tsauri fiye da dan wani bangare kawai abin da nake faɗa kawai abin da ba shi faɗa abin mai yi shine ita gotun najeriya musamman ministan um, harkokin kasar waje yana da aiki ja da shi kansa mai girma shugaban kasar waje Buhari zai tafi taro nan da sati uku na masar ɗinkin duniya ya kamata yi kokari iga ga mai girman shugaban ƙasa Donald Trump a tattauna wannan abun abu ne babba domin a ce ƙasa irin ta Amurka ta kawo mutane marasa gaskiya a cikin mutum tamanin saba'in da bakwai 'yan ƙasar ka ne kuma yana da yana bukata a samu tattaunawa tsakanin Najeriya da gwamnatin Amurka kamar yadda ɗan uwa na bashi faɗa domin shugaban ƙasa mai girman shugaban Muhammadu Buhari kai da wannan abu ne mai wasa ba abu ne karami ba abu ne wanda ya shami image ɗin Najeriya da kuma shi kansa da kuma 'yan Najeriya saboda ni da da kai da bashi da duk 'yan Najeriya wanda wanda bai shafe mu ba dan mu suna da ƴaƴa suna karatu wani yana zuwa kasuwancin sa a san yake wani kuma yana zuwa ishakata dan a fidda mu a san cewa eh 'yan Najeriya mutane ne masu mutunci masu kirki masu daraja su ne kusa da su. kuma ka tashi ka wato ka kashe su hanya karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan a madadin malam bashir muhammad da takwaransa alhaji bashir hayati jantile mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ta yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya fara sharhin jaridar ne da jaridar punch jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya tashi zuwa kasar japan domin halartar wani taro na kasa da kasa domin bunkasa nahiyar afirka taron da ya za a gudanar da shi ne a birnin yokohama na kasar japan daga ranar 28 ga wata na agusta zuwa talatin prime minister kasar japan Shizu abe shine mai masaukin baki da kuma zai bude wannan taro sai kuma jaridar the guardian jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka an kasa cimma daidaito tsakanin kungiyar kwadugo da kuma bangaren gwamnati game da matsayin albashi mafi karanci da za a biya manyan ma'aikata da kuma matsakaitan daga mataki na goma sha hudu zuwa mataki na sha biyar da sha shida da kuma sha bakwai inda 'yan kwadugo suka buƙaci a yi ƙarin kashi ashirin da hudu cikin ɗari na albashi a yanda kuma gwamnati ta dage a kan kashi goma kacal yanzu dai bangarorin sun amince a sake gabatarwa shugaban ƙasa muhammadu buhari domin ɗaukan mataki akan mafi karancin albashin matsakaita da kuma manyan ma'aikatan na najeriya tuni dai kungiyar kwadugo ta sha alwashin sake komawa yajin aiki muddin aka kasa cimma daidaito sai kuma jaridar daily trust jaridar ta rawaito cewa mutane biyar ne aka yi garkuwa da su a angon millennium city da ke birnin kaduna shaidan gani da ido dai sun shaida wa jaridar cewa masu garkuwa sun yi kwanton bauna ne da misalin karfe takwas da rabi na dare inda kuma suka yi awon gaba da mutanen wani dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna dsp yakubu sabo ya tabbatar da yin garkuwa da mutanen sai kuma jaridar daily post jaridar da ta bayyana ce cewa hukumar FBI mai binciken manyan laifuka na kasar Amurka ta fitar da sunayen wasu 'yan Najeriya tamanin da ake zargi da aikata laifukan damfara a kasar ta Amurka da kuma wasu kasashe na duniya. Ban mamaki dai in je jarida shine yadda sunayen da aka fitar da su su suka kasance sun fito ne daga wani yanki na Najeriya. Tuni dai jaridar ta ce hukumar ta FBI ta gurfanar da akasarin waɗanda aka kama a gaban kuliya. Sai kuma jaridar The Nation jaridar da ta rawaito cewa bayan yanzu haka dai fadar shugaban kasa ta yi karin haske game da umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya bai wa ministocinsa cewa duk wanda ke so ya gana da shi ko kuma gabatar da wani uzuri dole ya bi ta ofishin babban hadiminsa wato malam abba kyari da kuma sakataren gwamnatin tarayyar najeriya boss mustapha a sanarwar da mai taimakawa shugaban kasa ta fuskan yada labarai malam garba shau ya fitar ya ce 'yan najeriya sun yi wa bayanin na shugaban kasa mummunar fahimta fuskanta inda ya bayanin cewa aikin babban hadimin shugaban kasa daidai yake da yadda ake gudanar da shi a ƙasar amurka da kuma sauran ƙasashe na duniya da ke amfani da irin wannan tsari don haka babu wani abu da aka sauya a ƙarƙashin wannan gwamnati mai ci yanzu ƙarshen sharhin jaridun kenan baban hijifin murya amurka daga najeriya yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen hausa na muryar Amurka. Ina magana da Yusuf Mele da Gwalalo jihar Bauchi. Ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da 'yan majalisun dokoki da na tarayya an yi maganar tsarin albashi na kananan ma'aikata karamin albashi wanda za a biya naira dubu talatin ba yau ba an kuma ce shugaban kasa ya sa hannu su ma 'yan majalisun sa hannu amma har yanzu albashi yana gurin kasa. Ya kamata fa a matsayin ku na shugabannin kasa ya kamata ku yi magana ko kuma ku aman ku lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. suna na Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. Uh, da farko muna gode ma wannan gidan rediyo bisa dama da kuke bamu muke faɗa ra'ayi. To ra'ayina na yau muna so mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad ya ɗauki mana hanya da ya tashi daga garin kafin Madaki ya shiga garin ringin. ya wuce garin bakin ruwa lallai yin wannan hanya yana da matukar muhimmanci musamman ma mu mutanen karkara akwai manoma akwai 'yan kasuwa akwai masu sana'ar hannu akwai ma'aikatan gwamnati da suke bin wannan hanya muna so mai girma gwamna ka taimaka ka daure ka mana wannan titi na gode mai magana ayuba garba imam assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai zora kamfana malamin jihar jigawa ina so ne kira ga 'yan uwana 'yan najeriya mu ci gaba da yi jina muhammadu buhari addu'a domin mu cimma burin da isa a gaba na ɗora najeriya akan wani tafarki wadda zuwa gaba za mu ga alherinsa zage shugabanni da ɓatanci wannan ba ƙaramin matsala ba ne ga ƙasa yanzu kuma sai labarai a takaice Mahmud ga labaran a takaice. Jiya Lahadi shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya sake wani tunani game da ci gaba da ta'azzarar da harajin ramuwar gayya ke yi tsakanin Amurka da China. Amma fadar White House ta yi sauri ta yi ƙarin haske da cewa yana nufi dama ya ƙara haraji ma China fiye da yadda ya yi. 'Yan sandan Hong Kong sun ja daga da bindigogi suka harba hayaki mai sa hawaye sannan a karan farko suka watsa ruwan zafi akan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a jiya Lahadi wanda shine karshen mako na sha biyu da ake zanga-zangar. to malala da kai muhammad hafiz babal masu waro da aka kawo karshen shirin namu na hatsi sai kuma an jima da misalin karfe hudu na yamma agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah kai mu. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata idan kuka garzaya shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku ga hadda labarai cikin hotuna da ma bidiyo. In zama da shi muhammad hafiz babalan da ya ni gabatarwa da solomon abo da ya haɗa shirin sai injiniyan mu jimmy cook mahmud lalo ke cewa ku da lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc